al'ummomin unguwar wuntin dada kusa da birnin bauchi shalkwatar jihar bauchin yau sun tashi cikin fargaba da tsoro a sa'ilin da wasu 'yan bindiga da kuma jami'an tsaro suka yi ta harbe-harbe a tsakaninsu har na tsawon mintuna arba'in a tattauna mu da mazauna unguwar sun shaida mini cewa 'yan bindigan suna cikin mota ne suka ratsa cikin unguwar suka dirƙaƙi inda sojoji suke kula da shiga da fitar jama'a an yi kusan minti arba'in da biyar ana musayan wutan nan eh. wallahi shi kun ga tashi hankali eh, ni wallahi sai wajen karfe takwas na kwashe iyalai na na kawo su cikin gari kawai amma ran kai da abin da za ka yi mamaki shi ne eh. ni na zo na hau kan kwano wallahi ina kallon abubuwan nan motar da ta kawo hari din ta sa wuta ta kunna wuta siyana ce tana sa double signal suka nufi cikin gari wallahi sun yi kiliya da 'yan sanda da sojoji suna taho amma ba su tare mutanen nan ba ga kofofin su a buɗe ga kuma bindigogi amma wallahi sun gansu kuma na ji da Kunnena na suna cewa ga su can fa ga su can fa suna ce musu a ba su bane suna tsaye mutanen nan suka wuce da suka kama hanya suka yi hanyar jos sun je can wajen gaba da ni wajen road block nan sai suka dawo tare da sojojin da suke wajen sannan suka shigo anguwan menene a tanki na wuncin dada da yau da ake ce an kawo hari a wuncin dada ba wani masana'antar gwamnati a wajen babu wani abu na yan sanda ko ko police station mu da shi a wuncin dada na ji an kashe ɗaya daga cikin mutanen ko an kashe an kashe ɗaya daga cikinsu amma mu ba mu tabbatar ma ya mutu ba saboda duk sojojin da suka zo daga baya kowa in ya zo sai sun je sun harbe shi na kasa to me yasa ake harbin sa in dai wai harbe mutu ba ya kamata a ci an rike shi da ransa don a san me ya kawo su kuma daga ina yake lalle mun tashi daga masallaci kusan da zamu ci kamar safiya kenan ma mun shiga gidajen mu kawai sai muka ji wannan harbe harbe abubuwa abun fanya yar ya fa ba kadan ba har tashi sai muka dai kowa ne ya shiga gidansa ya kuri rufe gidansa dole to da abu dai ya laba muka dan fito muna dan kalle kalle dai muka samu dai muka gare su dai dan wani dai a kwance dai wanda an dan ji masa to amma dai an sami mota an dauka an tafi da dai su asibiti eh to amma dai yanzu dai alhamdulillah muna cikin haka sai ga reinforcement na sojoji da 'yan sanda suka zo har guri dai baki da aka baki da na dan koran jama'a babu wani matsala yanzu komai ana ta harkoki babba da yaro yadda aka saba da aka muke ta harkoki babu wani matsala ko kaɗan ba Allah da ya taimake mu na kuma tuntubi kakakin rundunar soja Bauchi Laftanar Olukoya amma sai ya ce ba shi da ikon yin magana akan wannan batu sai kwatar tsaro The defense headquarters will give a statement on that matter. sai shalkwatar tsaro ne za su ba da bayani kan wannan batu da ya faru ta bakin kakakin rundunar soja aboci kenan laftanar olukoya abdulhab muhammad mira amurka daga bauchi a najeriya